ba tun yau bane dai ma aka san maharba da taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da bata gari a tsakanin al'umma kamar da suka taka a yaƙi da yan ga masu tada ƙayar baya na ƙungiyar boko haram a yan shekarun nan to sai dai kuma yanda ma ake yaba musu wata matsalar da ke neman mai da hannu agogo ba ita ce ta rabon kawuna a wasu jihohi na arewa maso gabashin kasar batun da ya sa wasu shugabannin ƙungiyar a najeriya gudanar da wani taro na kafin ta juna domin haɗewa ƙarƙashin inuwa guda wato ƙarƙashin ƙungiyar mahaɗaban arewa maso gabas da ta kunshi jihohi shida wato jihohin adamawa bauchi borno gombe taraba da kuma jihar Yobe. A dai karshen taron da suka gudanar, shugabannin ƙungiyar bisa jagorancin Alhaji Muhammad Usman Tola sun mako sabalaya cewa ne za su gaba da bada gudunmawar da suke badawa a yaƙi da 'yan kungiyar Boko Haram da masu magarkuwa da mutane, kana da masu sata shanu, batun da ke neman gagaran kundila. Ga ma dai shugaban ƙungiyar maharban na jiyon Arewa maso gabas Muhammad Usman Tola. Alhamdulillahi kowa ba abun jiciya a nan a lamarin na kungiyar maharba. don bin doka da oda shi aka kasan mu kuma mu gode wa iyayen kasa su ne waɗanda muke karkasansu duk abin da membobin suke yi ina roƙon kar su sai sun ajiye aikin nan babu ba ta yiwa kanmu muke gerawa ba wani muke ma gyara ba kanmu muke gyara ba jancin magana aje kai yanda muka rike amana ina so kowanne ne membobin da na ciki da waje ya koma bakin aikin karabar aiki shi ko Alhaji Nasiru Adamu Doya shugaban kungiyar na jihar Bauchi ya ma tabo irin gudunmawar da suke baiwa jami'an tsaro ne wannan kungiya a sauran jihohi kafin ma yanzu da muke magana north east din a muna alaka da gwamnati ɗari bisa ɗari misali kamar yadda ni nake a jihar Bauchi a kungiya ta jihar Bauchi ba mu da matsala da jama'a tsaro domin duk abin da muke yi muna yi ne tare da yawunsu domin ba mu yin miƙa mu wuce mayafin mu sai abin da muka gane suka samu shi muke domin eh, sakamakon haɗin kai da suke bamu da kuma goyon da bayan mu da mu muke ba su kuma saboda haka ina ga kamar kowace jiha ma haka ta kuma haka take tafiya kuma har a yanzu ma tare muke haka ba za mu yi abin da gwamnati ba ta so ba abin da gwamnati ke so ne za mu yi abin da gwamnati kuma ba ta so ba za mu yi shi ba a wasu jihohi dai rabon kawuna tsakanin maharba yakan ma jawo ci baya inda sarkin bindiga mr michael popule daga jihar taraba ya ba da misali da abin da ke faruwa a jihar sa. musamman babu kamar mu na taraba kanmu ba da haduwa sam sauki mutanen adama da yake a wurin su ne muka samu wannan kungiya muna sumuwa mu hada kai a taraba haka to su mu shugabannin mu kira magoyin bayan mu su zo mu san abin da ya kamata za mu yi ci gaban mu a taraba ba za su zo ba to sai dai kuma muhammad ibrahim da ke zama wakilin sarkin bakan gombe kuma sakataren riko na hadakar kungiyar ashirar arewa maso gabas ya ce da wannan taro an ko dinke barka da ke akwai a tsakanin rassan kungiyar na jihohi amma a samu a haɗa kai ne ba a taɓa yunkurin hakan ba to sai aka samu sanadi aka yi yunkuri sannan kuma aka amsa kira baki ɗaya yanzu wannan magana da muke muna magana ne na north east ya kasance mun zo kuma unanimously generally muka karbi wannan abun kowa ya ji daɗi yadda ka san daman yana zuciyan kowa wallahi mun ci nasara wanda babu irge. Ba dai ga batun zama tsintsiya maɗaurin ki guda, maharban sun ma gudanar da abin da aka saba na nuna ƙwari da kuma kwamai. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.